dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta taɓa sa hannu a kan dokar dandaka a kan waɗanda suka aikata fyaɗe a jihar baki ɗaya. Amma ganin yadda ake samun shaƙaƙi game da hukuncin ya sa jiya laraba gwamnatin jihar Kaduna ta ƙaddamar da tsarin rijistar masu fyaɗe domin magance matsalar baki ɗaya. Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe ita ce ta kaddamar da rijistar a madadin gwamnatin jihar Kaduna. Mun lura ne cewa a jihohi da yawa muna samun cases da ake kawowa ana fyaɗe. Kuma idan aka yi fyaɗen nan su iyayen koko su wanda aka musu fyaɗe ba su iya zuwa su je su kai rahoto. Wanda suka samu suka kai rahoton kuma sai ka ga an addabe su a cikin anguwa ana zagin su to wannan eh, rajista ɗin da muka kawo shine idan aka samu mutum ya yi irin wannan laifin aka kai shi kotu har aka same shi da laifin yin wannan fyaɗe to fa za mu sa shi a wannan rajista kowa ya gan shi ya san ga irin abubuwan da yake yi saboda ko ya je neman aiki ne mutane su sani kar ka je ka ɗauke shi aiki kuma watakila akwai mata a ko ƙananan yara ya je maka barna da shi yasa muka kaddamar da wannan saboda abubuwan sun yi mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan zaman lafiya da daidaita tsakanin al'ummomi Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ta daɗe tana bincike da bin haƙoƙin waɗanda aka yi wa fyaɗe a nigeria baki ɗaya wannan fyaɗen ana yi ma yara maza ƙanana kuma ana yi ma yara mata namiji ta hanyar luwaɗi mace ta hanyar kuma a yi mata fyaɗe saboda haka wanda ya yi yanzu asirin shi zai tonu ta inda idan aka sa sunan shi a wannan sex offender register in dai a Najeriya ne ko ya canza jiha ya je wata jiha ya je neman aiki ana rubuta sex offenders list na kaduna state kawai za a ga sunayensu ya fito da sunan shi da hoton shi da takardan haihuwan shi duk wani information a kan shi abin da muke so shine idan ya shiga wani guri za a gane cewa wannan fa mai laifi ne don haka in ma mutum zai yi hulɗa da shi ya gane da wa zai yi hulɗa an fi yin fyaɗen ƙananan yara sai ka daɗe kafin ka ji an ce an yi ma wata babban mace fyaɗe kamar akwai wani kes da ya zama so viral da na taɓa yi na mai kifi da ya yi tu'annuti da ƙaramin yaro har tsutsotsi farare suna fitowa daga jikin shi yaron ya samu cututtuka da aka kama shi lokacin babu maganan wannan sex offender register wata ran zan wuce na taɓa ganin shi yana gani na na ce wannan shine ya taɓa yin fyaɗe da mai kifi haka ya gudu ya canza gurin yin kifin an ce ma ya gudu ya bar jihar Kaduna to inda akwai wannan sex offender register duk inda ya za a dinga nuna shi to sai dai fa duk da kaddamar da wannan shirin rijistar masu fyaɗe mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balaraba ta ce dole ne sai iyaye su ma sun ba da gudunmawa muna kira ga mutane wanda suke biranenmu ko karkara ne idan abu haka ya faru a kawo a zo a yi rahoto kar a rika tsayawa a ce ana jin kunya ko ko a shi wanda ya wannan laifin ya dawo ya zo ya biya ya ce ce a gashi nan shikenan a rufe wannan kesin wannan rufa rufan da ake shine yake ba su karfin ci gaba suna ta yi ya kamata mu fito mu yi magana a kai saboda mu kawo karshen wannan abu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya